Eh, take cewa farin ruwa da yake fita daga gaban mace mai wari me ke kawo shi kuma ya za a magance shi to shi farin ruwa shi ike tabbatar da cewa an kamu da mummunan infection a larabci ana kiransa iltihabu tanasuli wanda bature ya kira shi da venereal diseases ko a ce sexual transmitted diseases ko pelvic inflammatory diseases ko kuma ka ce a'a leukoria aka ce leucoria cututtuka ne da suke kama gaɓoɓin maƙyanƙyasar ƙwayayen halitta tun daga cikin mahaifar bututun mahaifar mm. makwancin kwai an fahimta ko wuyan mahaifa mm. cikin al'aura wajen al'aura mm. infection ne masu yawa wanda ake samun su a dalilai barkatai shan gurɓataccen shan gurbataccen ruwa cin abincin da ya riga ya expire a'a ban ɗakin da ake taɓa ganganu da makamantansu ko kuma a ce a'a zabga sinadari mai ƙarfi a cikin abinci to da zarar wuyan mahaifa ya kamu to sai ya haifar da leukoria ta nan ake iya samun discharge na wato farin ruwa shine matakin farko shi ake kira wato white uh, discharge farin sinadarin farin ruwa da yake fita to sannan ana yana iya canjawa mhm. ya zama yalo yana iya canjawa ya zama kore ko ya zama ƙasa kamar wato abu mai kamar duhu-duhu mm. to a lokacin da ruwan nan yake fita to lallai ne alama ce ta cewa tun daga cikin mahaifa har izuwa wuyan mahaifa an samu infection da ake kiransa iltihabu bidanatin rahim wa iltihabu unukin rahim shine wato cervical infection yadda za a iya magance shi mm. to akwai abubuwa da yawa da za a iya magance shi don idan ruwan nan yana fita to babu yadda za a yi zamantakewar aure Mm. ta don eh, zai iya zuwa da warin mm. zai iya zuwa da zafi zai iya zuwa da ƙaiƙayi kenan a mu'amalar aure da zarar mai gida ya fahimci haka darajar matar ta ragu kaga sai dai a ce la haula la quwwata illa billah idan ba a samu wato sassauci da rangwame namiji ba mm. a sanadin wannan abin sai ya ce ta tafi gida kuma in ta tafi gida ba maganin ba ne kai din nan dai da kake ta zo take son ka tsakaninta da Allah mm. ta ga duk duniya babu mutumin da take so to kai ya cancanta mm. ku haƙa ku rufe ka mm. taimake ta ka fita ka nemo mata magani ko ka tsaya kai da ita a nemi magani ba don komai ba don a samu ingancin lafiya don kin neman maganin idan aka dace akwai ciki dan cikin ta ma sai ya kamu subhanallah na'am don haka a nan zan iya ba wa mai wannan matsala mm. kishin ruman aka ce kishin ruman wani abinci ne kayan marmari ne kayan gidan aljanna ne da Allah subhanahu har a cikin littafin Allah an faɗi ruman mm. to don haka wannan ruman ɗin bawansa gashi nan ana zuwa da kai a cikin ƙasan nan mata mu ta Najeriya ana ma shuka shi haka da an same shi an niƙa shi in dai mace za ta dinga shansa a abin sha ruwan ɗumi ne shayi ne kunu ne fura ce ko kuma ta zuba shi a ruwa haka kawai ta sha to duk abin da ya shafi cikin mahaifa da ayarin mahaifa duk za ka ga zubar wannan ruwa ya dakata kuma sannan a kimiyya ta musulunci karara ana iya niƙa shi a tafasa shi da yawa mace ta dinga shigarsa mm. duk abin da ya shafi ɗaɗewa ƙuraje tsagewa da sauransu hatta da ainihin wato injiri tsagewa ko ciwo a cikin al'aura wadda mace fitsari za ta ta dinga jin zafi inda za ta dinga shiga cikin wannan wato ainihin bawon ruman din da faffansa za a samu lafiya kaga ana shan sa kuma mm. ana zama a cikinsa